Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 22 ga watan Oktoban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji fashin baki da wani dalibi a zangon karshe na jami'ar Voronezh na ta kasar Rasha da ake kira Khalifa Tijjani. wato ya mana akan taron koli da rasha ta shirya wasu shugabannin afirka ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari akan wannan batu kuma ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan koshin talakawa suka amfana da tafiye-tafiye da shugaba buhari ke yi zuwa kasashen waje lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da wani rahoto akan kashedi da gwamnatin tarayya da ta yi wa hukumomin jihohi da na gundumomi masu neman na goro kafin su ba da dama a gudanar da ayyukan gwamnatin tarayya a yankunansu. su akwai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai ban kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran mayakan kurdawan kasar Siriya yau talata sun ce sun janye baki daya daga arewacin kasar ta Siriya. lokaci kaɗan kafin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta a farmakin lugudan wuta da turkiya ke kai musu doko da cewa shugaban kasar ta turkiya recep tayyip erdogan ya sha alwashin dawowa da kai musu hari idan ba su janye ba wani jami'an kurdawan ya ce mayakansu sun janye daga yankin iyaka da turkiya yayin da wani babban jami'in kasar amurka ya ce mayakan na kurdawa a ƙarƙashin shugabancin mazlum abdi sun shaidawa mataimakin shugaban amurka mike pence cewa dukkan mayakan kurdawa sun janye wani babban jami'in amurka ya ce kasar ta amurka na aiki tare da kasar turkiya domin tabbatar da dorewar shirin tsagaita buɗe wuta a farmakin da dakarun kasar ta turkiya suke yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ana samun ci gaba a fafutukar da ake yi ana ci gaba da gwabza fada a yankin kan iyakar ta turkiya da siriya mai fama da rikici a daidai sa'ad da shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya yi wani taro da shugaban kasar rasha vladimir putin a birnin sochi domin shata sabon tsarin dakarun soji a yankin wani babban jami'in gwamnatin shugaba trump ya ce kasar amurka na sa ido akan duk wata yarjejeniya tsakanin putin da erdogan da kan iya kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma ranar alhamis da ta gabata to sai dai kafin sanarwar ta kurdawa kan janyewar tasu edwan ya tabbatar da cewa yayin da mayakan kurdawa 800 suka bar yankin na kan iyaka har yanzu kimanin mayakan 300 suna nan prime minister ministan kasar canada justin trudeau ya yi da'awar samun nasarar zaɓe da safiyar yau talata inda ya lashe zaɓen wa'adi na biyu a babban zaɓen kasar bayan jam'iyyarsa ta liberal party ta sami lashe mafi rinjayen ƙuri'u da za su bata damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki hukumar watsa labaran kasar ta kanada ta ruwaito cewa 'yan jam'iyyar ta liberal sun kuma wato sun kama turbar lashe kujerun 'yan majalisa 157 kasa da 170 da ake bukata domin kasancewa mafi rinjaye a majalisar kasar mai wakilai 338 wannan yasa sa zai kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar new democrats wacce ta kama hanyar lashe kujerun majalisar 24 trudeau ya faɗa cewa 'yan ƙasar ta kanada baki ɗaya sun yi watsi da bambance-bambance a daidai sa'ad da yake jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka tattaru domin murna a shalakwatar yakin neman zaɓensa a birnin montreal waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana samun raguwa sosai a adadin mazaje 'yan shekaru 25 zuwa 54 da ke aiki tun daga shekaru 1960 a yanzu mazaje a kasar amurka suna aiki ne kasu da yadda takwarorinsu suka yi a shekarun 1960 inda aka fi samun raguwar a bangaren aikin masu karancin karatu a shekara ta 1969 kashi 96 bisa 100 na mazaje tsakanin shekaru 25 zuwa 54 ne suke aiki to sai dai adadin ya ragu da kashi 89 bisa 100 ya zuwa shekara ta 2015 mazajen da ba sa aiki na kowane zamani suna tarayya a wasu halayya iri ɗaya watakila ba su da aure kuma suna zaune ne tare da iyayensu a maimakon takwarorinsu abokan aiki kasar kenya ta kara tabbatar da shahararta na samar da fitattun 'yan tseren gudun ya da kanin wani na duniya sa'adda a watan nan dan kasar wato 'yan kasar eliud kipce da kuma bridget kosgwe suka kafa sabon tarihi na duniya a tserin a ƙarshen mako tserin wato na da muhimmanci wato tserin gudu muhimmin al'amari ne a ƙasar da ke gabashin nahiyar afirka inda masu shirya gasanni ke baiwa 'yan ƙasar ta kenya damar kimtsawa domin samun armashi fiye da mutane dubu biyar ne suka yanki rajistar shiga gasannin tsere daban-daban a wannan shekara masu shirya gasannin na ɗaukar gasar a matsayin wata hanyar samar da ƙwararru. Mun yi alkawarin ganin cewa ƙananan 'yan wasa ne suka fi yawa a gasar. Mun sami kimanin ƙananan masu tsere 2,500 kuma tabbas zan ce ƙasar nan za ta sami samar da gogaggun 'yan tsere da za su wakilce ta. Gasar dai ta soma kankama yayin da 'yan wasa da dama ne suke bukatar wakiltar ƙasar ta kenya a wasannin motsa jiki na olympics na shekara ta 2020 a ƙasar japan a wasannin na ƙarshe wato a wasannin na shekara ta 2016 'yan ƙasar kenya sun lashe lambobi 12 daga cikin 13 da aka bayar a gasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar rasha ta shirya wani taron koli da kasashen afirka domin farfado da dangantakar da da nahiyar taron da zai fara daga gobe laraba zuwa ranar juma'a shine na farko da rasha ta shirya wannan taro ga kasashen afirka a cikin kasar shugaban najeriya muhammad buhari yana cikin mahalartar wannan taro kuma tuni ya isa kasar ta rasha wani ɗalibin fasahar injiniya a zangon ƙarshe a jami'ar vornes ta ƙasar rasha khalifa tijani ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taro musamman ga 'yan najeriya muhimmancin wannan taro babban dai abu bai wuce abubuwa guda hudu ba ah, na farko shine security tsaro tattaunawar za ta kawo bayanai na bangare biyu a kan tsaro misali kowa ya sani akwai babban abin da yake damun Najeriya na harkar insecurity kamar wannan Boko Haram da yake damun Najeriya abu ya ce ya cinyewa kusan shekara goma kenan ana fama da abu daya in insha Allah wannan tattauna da za a yi ta bangare biyu za ta iya kawo wani hukbasa da za a iya yi tsakanin kasashen biyu domin ganin an kawo solution mai ɗorewa. da wannan matsalan tamu na biyu kuma akwai bangaren samar da da kuma inganta hanyoyin kasuwanci da zuba jari tsakanin rasha da najeriya kowa ya sani najeriya a afirka uwa ce saboda haka ko a wajen kasuwanci najeriya uwa ce daga kasashe da yawa ana zuwa najeriya domin a patronizing din abubuwan da muke siyarwa saboda haka insha Allah in inganci ya in kasuwanci inganta a najeriya to ba ma amfanin najeriya ba ne kadai amfanin duka afirka ne na uku kuma akwai bangaren kulla kawance da ake so a yi tsakanin najeriya da rasha da bangaren bunƙasa arzikin da allah ya wa najeriya na man fetur saboda rasha kowa ya sani allah ya mata wannan baiwa ita ma kuma ta samu nasarori daban-daban a wannan bangare har tana iya fitar da man fetur yadda ya kamata saboda haka najeriya ita ma za ta amfana da irin wannan tagomashi insha Allah na hudu kuma shine ina ganin bangaren science and technology yauwa kimiyya da fasaha a rasha alhamdulillahi ta yi fice a irin wannan a duniya to idan suka haɗa gwiwa da najeriya za su ga cewa ta yi ta najeriya ita ma za ta iya dogaro da kanta a wannan bangare. To bari mu duba batun tsaro da kake yi ba wannan ne karo na farko ba da Najeriya ta fara neman taimakon kasashen waje akan yaƙi take yi da ayyukan Boko Haram da ma sauran ta'addanci a cikin ƙasar. To kana jin wannan karo za a samu wani bambanci ne eh ina ganin wannan garin gaskiya da alamun za a samu wani bambanci saboda ne ah, saboda ah, rasha kowa ya sani tana da ah, fasahar makaman nukiliya mai inganci to wannan kuma fasahar insha Allah za ta iya ba mu damar maganin matsalar gaba daya wannan wannan insecurity da ke damun Najeriya saboda rasha kowa ya sani makaman nukiliyan ta mai inganci ne saboda haka insha Allah dai aka hada da addu'a da kuma wannan tsari sai ga Allah ya kawo ƙarshen abu ah, na biyu kuma ah, shi kansa ta fagen wannan ah, haɗin gwiwa na tattalin arziki da kasuwanci da za a yi hmm. zai kasance zai ƙara ƙarfafa dangantakar soja tsakanin rasha da afirka musamman najeriya to insha Allah za ka ga abu ya yi kyau to banda ainihin taimako na kayan aiki da kake gani ko kila najeriya za ta iya bukata daga kasar rasha to ina batun horo na ainihin sojoji eh daman ah, kusan na ce akan wannan tsari ake domin a nan ma akwai wani gari da ake cewa rostov ah, alhamdulillah akwai ah, sojoji da yawa na najeriya da ake kawo su domin to ina ganin shi ma dai bayan abin da zai faru a wannan tattaunawa insha Allah muna ganin wannan ma zai iya za a iya ninka irin wannan tsari fiye da ta yadda mutane da yawa sojoji da yawa za su amfana da irin wannan tsari kuma su samu gogewa. tuma da la'a gaida tijjani khalifa ɗalibai na zangon ƙarshe a borneo wato university kenan ta ƙasar rasha gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da kashiri da kakausar lafazza ga jihohi da kananan hukumomi da suke so a biya su diya kafin gwamnati ta gudanar da ayyukanta wakilinmu abubakar lamidu sakkwato yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi shelar cewar daga yanzu duk wasu al'ummomi a ko'ina suke a faɗin tarayyar Najeriya waɗanda ke hana ruwa gudu a ayyukan raya ƙasa da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirya musu ta hanyar 'yan kwangila na sai an ba su nasu kaso ko kuma diya babu gaira babu dalili da kuma cewar kamin a fara aikin to sai an ba su macin ground kamar yadda 'yan yankin Niger Delta ke yi to tabbacin hakika kamar yadda gwamnati ta faɗi za a karkata wannan aiki zuwa ga wasu al'ummomi da ke bukata a ƙasar ta najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari dai da kan sani ya sanar da haka a ta bakin mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu kuma kan haka na tuntuɓe shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin ga abin da yake cewa To shi kasan eh, tsarin mulkin Najeriya wato ƙasa ce fili na gwamnatin jiha ne. Idan gwamnatin tarayya tana bukatar za ta yi aiki a jiha sai dai gwamnatin jiha ta ba da filin da za a yi wannan aiki na ci gaban ƙasar. wato sai kuma al'ummomi su ringa fitowa da su yi yanzu akwai wata gada da ake yi a kudu musu gabas a kasar yan wato wurin na wurin duka zo suka kori yan kwangila da jikin da ake yi aikin nan da ake yi dan shugaban waɗannan al'ummomi idan ba su bari a yi ba ce suna da damar su yi su soki gwamnatin tarayya su ce an watsa su ma yan yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya. My name is Kazim Adeniji. anything concerning matching ground not supposed to happen. Just to allow the contractors for them to do their job so that the place can develop. wannan yana cewa ne sunana kazim ya ce bai kamata a ce za a muku aiki ba na raya ƙasa amma sai masu aiki sun ba da kuɗi wai macin ground ya ce kamata ya yi a kyale 'yan kwangila su yi aikinsu domin samun ci gaba a yankin niger delta mai arzikin mai alhaji aliyu wa mako ɗaya ne daga cikin 'yan kungiyar magina ta najeriya wato reda kuma ga abin da yake cewa amma mu kungiyar ta magina ta najeriya reda gaskiya mun tabbatar da cewa akwai wasu jihohi masu son su mai da hannun agogo baya su gwamnoni sun ɗauki ƙasa a kuɗi ce a gare su saboda kan ga ba su iya rabuwa da ita gwamnatin tarayya kwanan bayan nan ba a dade ba ta fito da wani tsari na wanda za su gina gida dubu dubu ko wace jiha ina gaya maka ni nan shaida ne saboda an wannan tsari din tare da mu kungiyar mu ta magina a ƙasa amma abin da ke faruwa shine sai an je inda gwamna ana buƙatar ya bada wannan land din sai shiga yan ba shi za a ba kuɗi su yi ginin ba kuma wannan tsari bai fito da a ba gwamnoni kuɗi ba lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya Tuma da lagai da lamido abubakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara domin ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku kan wato tafiye-tafiye da shugaban najeriya muhammadu buhari yake yi ciki hadda wanda ya je a taron koli da ake yi a ƙasar rasha shin ko talaka na amfana da irin waɗannan tafiye-tafiye da shugaban ƙasar ke yi lambar mu kamar yadda muka faɗa daga farko biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan a shakata kafin mu buɗe layukanmu. Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa obannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba baba ne gani nan ban da I'm Magnum. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran farko daga jihar neja wane ne a neja ibrahim ne hula a garin mai gode a kimba mm, to malam ibrahim duniya na sarin ka kuma sha allahu lallai bisa ga ainihin zirce-zirce tafiye-tafiyen da ainihin shugaba buhari ke a kasashen waje a tun wancan mulki shi na farko har zuwa yanzu to gaskiya in ka kasa kashi uku kashi biyu dai a talaka dai gaskiya bai amfana da koda kashi ɗaya daga cikin kashi uku. Hmm. yawa domin saboda ainihin duk abin da ake zuwa aje a zanta a ce za a zana za a yi za a yi to gaskiya rajin ma hakan ma ba za a yi ba mu amfana da wannan gaskiya tsakani da Allah. to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim bari mu dauki wani kuma daga kaduna wane ne a kaduna ah, sunana shagori sabo karamar hukumar lere kaduna najeriya to malam shagori sabo duniya na sarinka gaskiya ba mu da wani amfani talaka baya wani amfana da tafiye tafiyan da shugaban kasa yake yi saboda wani lokaci ko da ya tafi to da so samu in dai har da amfanin to ya kamata a ce kamfanonin da yakan je domin ya yi shawarwari da su to mu ga ana yin kamfanoni a Najeriya domin talaka a nan ne zai samu dan abin da zai samu yana dan yin aiki a kai saboda aikin gwamnati yanzu ba yana samuwa ba ne shi yasa gaskiya ba ma amfana da shi talaka. to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar kebbi wane ne a kebbi. hoto to muna sararin ka ko da yake sunan ka bai fita ba amma bismillah to eh, tahiyar nan yana da kyau don yana kara mana cin gaba da eh, ga ga tahiyar da yake yi zuwa ga taimakon kasa da kasa. Hmm. Hmm. To mun gode kwarai da gaske bari mu je mu sake zuwa Kaduna wane ne a jihar Kaduna? Eh, Bello Sokoto ne Alhaji Yakubu Bello Sokoto ne Kaduna. To Malam Bello bismillah. to gaskiya wani yawo da buhari ke tsakanin da allah talaka ba su gani a kasa hmm. kayan da allah ya wani yawon ba wani mutane wani yawon da ke kuma ya wuce wani ya kamata dinga fi da mataimaki hmm. amma kullum inda aka ce shi ke tafiya saboda ba shi ke tsakanin mutum kuma yanzu shi wannan yawon sai dai allah da kawai ke tarawa amma tsakanin da allah yan najeriya kuma ka ba mu gani ko ba za ku gari saboda allah wani yawon dole idan ka samu mataimaki shi amma kullum shi ke tafiya ba fiye da zai ɗaga wani kafa. ba ake mulki yau in ka je nan ta kuma mm. wasu matakin je amma shi ba ya rike kullum shi ke tafiya to mun gode Allah zuwa abin da ke tara maka shi eh? to mun gode malam bello yawa bari mu je jihar filato wane ne a filato ya kamata ya hakura wane ne a filato sunana ahmad dabo wato to bismillah malam ahmad eh tafiya magana da nake faɗa shine mm. tafiye-tafiye da yake tafiya ne har yanzu dai mu dai talaka a najeriya ba mu ga tasirinsa ba hmm. gaskiyar magana kenan shine na zai kamata ya hakura to mun gode bari mu sake garzayawa kebi wane ne a kebi Marwa fasu daga wani lokacin da ke umaru ka ce to bismillah malam umaru to bismillah kaɗan cire muryarka gaskiya da kyau sosai ta yadda buhari kan yi Amin sun ma amin mun goje kwarai da gaske bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna? Babu ya mai kyari barka da lasariya. Yawwa. To na fara ma a takwara na mutala sanyin na barka da. Yana amsawa kuma yana jinka. Yawwa. To masha Allah to Ah, lalle kam kamar yadda ah, ah, masu faɗa suka faɗa to lalle gaskiya to ni dai abin da zan ce dai har yanzu dai ba mu ga wani canji ko wani ci gaba duk tafiyan da yake dawo ba amma to muna mai kyakkyaniya kila ko sai abin da ake cewa sai arziki ya zo gaban goshi ne kila kila karshen tenuwan shi ya zo kila sai mu ga wannan alfanu tafiye-tafiyen da yake yi na ku mutala daga garin gasa a Kano da Najeriya. To mun gode kwarai da gaske bari mu ɗauki wani daga jihar Neja wane ne a Neja? kuna magana da bala mai wakil mula daga ushishi jihar da ke tarayyar najeriya to malam bala bismillah to a gaskiya ta ta yadda muhammadu buhari yake yi ko da ma wancan bai lokacin da mulki soji da samun yaji kasashen duniya ya zagaya gani bane shine yanzu yake samu yake zagayawa yake duba kasashen duniya kawai ya kai ta yadda yadda yake kenan ka faɗin najeriya babu abin da ya gani kasa babu wani cigaba ta yadda yadda yake da fatan za ku tashi rayuwa to mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar bauchi wani ne a bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma wa alaikum salam. Kuna tare da Shaibu SK ne daga Katsalle a jihar Bauchi. To ma Shaibu duniya na sarinka. Yawa gaskiya ni ma ana wa ra'ayin gaskiya irin wannan tafiye-tafiye da shugaba Buhari ke gaskiya mu kan da ba mu gani a ƙasa. domin ya kamata a ce duk lokacin da ya yi tafiya mu ga wani abu ya canja tunda da ya tafiyan nan muna tsammanin cewa dai wani abu ne wanda za mu ci gaba. to amma sai gashi gaskiya muna cikin halin haula wanda gashi komai abubuwa sun yi tsada ga dai yunwa da abubuwa da wanda ya kamata a ce gaskiya buhari ya duba ya san da mu kafin lokacin janyon sai kare to mun gode kwarai da gaske bari mu ɗauki kira ta karshe daga taraba wane ne a taraba ina magana da sulai jawar manu karamar hukumar gafal a jihar taraba to sulai bismillah to a gaskiya sai ka zai la wannan tafiye-tafiyen da yake mu ba mu ga amfani ba. Hmm. Gaskiya ta ya kusa da damuwan da yake damu kamar a nan taraba inuwai da kuma tsar kaduna da kamfara. Ya zama na irin wannan tafiye-tafiyen. To mun gode kwarai da gaske da wannan. Hmm. Mun gode da wannan kira da sauran waɗanda kuka kira mu. To madalla yanzu kuma karfe hudu ne da minti hamsin da uku a nan Washington na rana da kuma shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar da ta samu shiga wasannin kasashe guda goma sha shida na shan na nahiyar Afirka duk da yake ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Cote d'Ivoire ko Ivory Coast Abidjan babban birnin kasar ta Cote d'Ivoire a ranar Lahadi da ta gabata. Nijar ɗin ta yi nasara a karon ƙungiyoyin guda biyu makonni biyu da suka gabata a Stade General Sani Kunce na babban birnin Yamai inda Nijar ɗin ta laƙume Cote d'Ivoire ko Ivory da ci biyu da nema. Jamhuriyar Nijar za ta shiga wasannin tsakanin na 'yan wasar kwallon kafa na nahiyar afirka masu bugawa a kasashen su ko kuma a nahiyar ta afirka wanda za su waka a shekara 2020 a kasar kamaru tare da kasar togo tanzania republic democratic congo burkina faso congo brazzaville zambia uganda rwanda namibia zimbabwe tunisia morocco mali da guinea conakry sai kamaru mai masaukin baki kenan da yanzu kaga irin cikin da aka yi mana kokomi ya zan karatu ganin eh, on va prepare kakin competition shi san kin tashi kenan duk inda muke da wani lami da komi inda yayi mana manke da loje don ko an ba prepare in insha Allah an ba amene ina bon ikke murna dole ne mu murna duk inda Nigerian shike ko cikin gida ko cikin waje saboda a ce Niger ma ta kare ta yi kalife don shekara nawa kaga ba mu kare kalife tun wancan da muka ta yi a yau ne aka shiga rana na uku na karawar kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai a wasannin Champions League inda ake gudanar da wasanni takwas Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Club de Brugge ta kasar Belgium sai Galatasaray ta kasar Turkiya da Real Madrid madrid ta kasar spain tottenham da etoile rouge de belgrade yayin da olympiacos ta goga da bayern munich sai atletico de madrid da Bayern leverkusen ta kasar jamus juventus da turin ta kara da lokomotiv moscow ta kasar rasha sai shakhtar donetsk da dinamo da zagreb yayin da manchester city ta ingila ta buga da Atalanta da bergam ta kasar italiya sai dai a wasannin na ranar yau matsin lamba na kasancewa a akan zinedine zidane mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real de madrid kungiya mafi yawan lashe gasar ta champions league ta nahiyar turai amma a bana take kutal arkunin a ko kuma arkunin a da maki ɗaya tilo bayan ta rasa matsayinta na farko a teburin kakar wasannin kwallon kafa na la liga na kasar spain a karshen makon da ya gabata ita ko mujallar nan ta kasar faransa france football ta hiddo jadawalin sunaye talatin na 'yan wasan kwallon kafa da za su yi takarar ballon d'or ta wannan shekara ta 2019 daga nahiyar afirka akwai muhammad salah da sadio mane dan kasar senegal sai riyad mahrez dan kasar algeria da khalidu kulubali haka zalika akwai kiliyan mbappe dan kasar faransa sai lionel messi da cristiano ronaldo akwai bangaren masu tsaron gida ter stegen da igor loris akwai eden hazard da antoine griezmann da virgil van dijk daga cikin su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To ga Murtala ya dawo kuma da takaitattun labaran duniya. Tubaba mayakan kurdawan kasar Siriya yau talata sun ce sun janye baki daya daga arewacin kasar ta Siriya lokaci kaɗan kafin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta farmakin lugudan wuta da Turkiya ke kai musu. Prime ƙasar kasar Canada Justin Trudeau ya yi da'awar samun nasarar zaɓe da safiyar yau Talata inda ya lashe zaɓen wa'adi na biyu a babban zaɓen ƙasar bayan jam'iyyarsa ta Liberal Party ta sami lashe mafi rinjayen ƙuri'u da za su ba ta damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki. ana samun raguwa sosai a adadin mazaje 'yan shekaru 25 zuwa 54 da ke aiki tun daga shekara ta 1960 yanzu haka dai mazaje a kasar amurka suna aiki ne kasa da yadda takwarorinsu suka yi a shekarun 1960 inda aka fi samun raguwar a bangaren aikin masu karancin karatu a shekara ta 1969 kasi 96 bisa ɗari na mazaje tsakanin shekaru 25 zuwa 54 ne suke aiki to sai dai adadin ya ragu da kashi 89 bisa 100 ya zuwa shekara ta 2015 mayakan wato kasar to duka-duka kuma da abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen wasu na muryar amurka yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma wato shi murtala faruk sanyinna wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato malama julie lethal gresham da kuma mu na wannan dare mr shadrack baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum